ba zan yi ruwa nan ba, ubon da ce ruwa. Ka kala gidanya, wallahi Allah kai da shi ne, Ha Ah? gaskiya ni abin nan da kake yi ba na jin daɗi sai ka ja a dinga zagi na a gari ana cewa yaya na ɗan giya ne a gidan nan fa zagi na ake ba ni gaskiya ni abin nan ya ishe ni wallahi. Shi kenan? Na zagi uwarka. Uwan mu da yayi uwata uwaka kai ma ka zaga oye shi kenan na zagi ubanka ka zagi ubana ai uban ka zaga ai uban mu daya to kawai sa full stop kai shi fa dan giya fa bai yi rauni ba bai taba kowa ba tsakanin ne da ala mahalicci shi kai ba kai ba caji ba sai ba bari ta kake dan da abada

da kina ji ko lami mun zo da ke nan ne mu yi tattauna mu shawara kin ga bikina na zuwa ko ba gaskiya ba mm, bikina dai dai mm, ne to naji eh kina ji kin ga baba tsoho yana kiwon kaji da awakai kin san azalimi ne ba dai mai leko muku? ko babu yawa to shi mungu ne kin ga bai ci ba bai ba da an ci ba shi bai siyar an yi amfani da kuɗin ba kiwon ba bahaushe ko ba haka ba eh mana hmm. shi ne muke so ki lallaba ki je kejin nan diyan da za a yi ki ibo kajin nan mu kuma za mu je mu hub da su ko ba haka ba hmm, eh mana hmm, kin gani ba shi ba ba tsoho ya ce shi shine ba duk shine shine ko E. ya dai ce shi shine ko shi shine ba wai maciji ya sa da mota ya da jo kuma sato aka kama na fa ki dalla ga mara can ki tsaya kawai za mu dinga miki gadi kina ji mun yi fito to wallahi akwai wanda yake zuwa in kuma kika jiru in na sato me za ku siya mu ban da takalmin biki da Allah kin yi anko amma ka shi ma ni dai ke gelan ma za a sayan da za a kawo miki in ba a siya ba fa za ma a siya zai siya miki zai siya miki wallahi in ba ku saba sai na to wallahi zai sai lafiya lafiya lami lami lami lami lamuso lamuso yarinyar na fa ta kware wajen sata ai mm, eh mana ita ma bura uba kai wai haka gurin ne zama ko da yake ba zan yi mamaki ba shekara ashirin đi biyar a lagos to amma sai na ji dalili na san dai lên za a ta dole a guraren nan to na rantse Allah ko ma uban waye bada ba shawara da ni ba ko a waya a kira ni za a gaya min dalili Wai ba. Eh. Mai gida ni ban gane wanda tafiya muke yi ba tafiya tun safe tafiya muna tafiya tafiya kin ce kin ce min gidan ku babban babban gida babban gida wani gida ne kina kawo ne ko ina kasuwa ko ina kasuwa ina ne zaki kai ni haba mai gida dubi yaro wannan tuntuni yaro wannan har ya soka ya lex gaba daya mun gaji da tafiya mun gaji da tafiya da Allah ni na gaji fa kin kawo ni kasuwa kin kawo ni kasuwa kin ce min gidan ku babba gidan ku babba ina babban gida hmm. na na jiyare ne hmm. Here in Nigeria. Ina siri zaki tona mun. Ah, which can siri? Which can siri? you war kasuwa ne. Uban wace miki nan kasuwa ne. Tona ne. No the market. Hmm, Where? Yeah. Hmm, na here na market? Yes, all this place na market. Hmm, ki kiyani. Na ran tira Allah kiyani. Mika go here. Kiyaye you how? Kiyaye you how? Ka ban yana zaki tona mun asiri. Eh? Na siriri, no be siriri. Ya kyau. Okay. Ai mun ba gida. Na gaji. To kin gaji ki koma Na gaji. Ki Lagos na I'm tired. I'm tired. Koma Lagos. Oh, koma Lagos. If you leave me for Lagos, make us stay for Lagos. I don't know where, where be this place safe. Koma. Dan nuru war kurikan ku. Koma. Come on. Come on. Come on. Come on. bi. Ku da heba. Ku da ba. Ku da ba. Da Allah bawan Allah mai hakuri. Yawa. Tambaya muke yi. Eh, to to to. Ina ne ake gyaran jiki abin da ya shafi wankin kai wankin kafa. kuke? Farare ne. muke. Hmm. To an gyaran jiki na nan garin Abuja. Ba boye ba ne. Nan nan ne wato sani zangon daura street guzafe district ba guzafe hills. Nan garin Abuja. Dan Allah malam ko za ka nuna mana gurin dan ba mu san wajen ba. Ba mu damuwa.

ganin shahararren wannan guri shine yasa kika suma to ina so ki farko biki ga komai ba wannan mafarki ne ke yi komi da gaske ne gaskiya ban taba ganin wuri mai kyan drinks beauty spa ba ba shakka ku al'umman Najeriya ku mutanen Abuja kai ba iya na Abuja kaɗai ba da sauran sassan jihohi da ke Najeriya ina ‘yan mata, ina kuma iyaye, ina dattijai kai har yara ƙanana. Shin ko kun san cewa Dreams Beauty Spa ya tanadar muku abubuwa na gyaran jiki da gyaran kai da gyaran kafa ba iya nan kaɗai suka tsaya ba kai har inda za a yi maka tausa wato don inganta jikinka da dukkanin inda yake maka ciwo a sassan gaɓoɓinka kai har ma waɗanda suke da tumbi da ya musu yawa za a iya ragewa a nan Dreams Beauty Spa ga wanda yake nesa bai san gurin ba ga adres nan sannan kuma ga nambar waya za ka iya kira don samun gurin ka inganta kanka ki inganta kanki sai kun zo.